game da mawuyancin halin da 'yan ƙasa suka tsinci kansu ya za a yi mu samu mafita daga yunwa da muke ciki wacce take kashe mutane dare da rana haka zalika malam ya yi tsokaci game da matsayar duniya a kan dala yadda wasu manyan ƙasashen duniya irin su indiya su china da sauransu suke ƙoƙarin su ainihin karya dala ta hanyar samar da wata ƙungiya ta haɗakar tattalin arziki mai suna BRICS. Yin abu na biyu da za mu gabatar muku wata tattaunawa ce ta musamman game da hukuncin da kotu ta yi na cin tare gwamnatin jihar Kano kuɗaɗe kimanin naira wato biliyan talatin gaba da rusau da aka yi wanda suka ce ya sabbaba mutuwar mutane da dama a cikin wannan zantawa da kuma fada su cikin mawuyancin hali tare da wasu 'yan shawarwari waɗanda suka bada a cikin wannan hira waɗannan su ne muhimman abubuwa da za mu kawo muku su a jere a cikin wannan shirin a yanzu insha Allahu ta'ala na ce gwamnati ga shawara ina baki kuna da kuɗi maɗuɗai a hannunku gwamnati misali kwaɗauki misali mu a nan kano a ce gwamnati ta sai ta ware warehouse ƙatoton gida rumbun abinci ta ce mu fara saboda abinci in ka karya farashin shi ya zama kowa zai same shi ya ci to ana ganin kaso mai tsoka na wahalar mutane a yi maganin shi da abinci in koma kan ruwa da ruwan sha wannan fi ruwa tuwatan ruwa ka gyara to misali sai na ce gwamnati misali ke sai abinci ki taskance a katoton gida sannan ki nemo malamai na allah waɗanda suka shahara wajen takawa da kamanta gaskiya an na ce ne kar ku ciki ba mana cikinsu ku nemo malaman nagartattu ku ce akramakallah mun baka kulawa da wannan rumbun abincin in buhun shinkafa naira dubu arba'in ne gwamnati ki ce kowa ya zo ya dauka a dubu goma sha biyar amma malin kai ne jagora kuma gwamnati ta haɗa da 'yan majalisarka da jami'an tsoro sannan ku ce sannan malam mutuncinku yanzu a iya taɓa muku shi mun sani amma saboda mun amince da gaskiyar da za ku yi don kuki gaya mana gaskiya lalle muna son a yi fada da hawan farashi mu fara da abinci muna so akar makalla daga nan kafin shekara farashin abinci ya kare ka san an ba wani malami aiki ko amma wallahi zai yiwu da zaran ka ga abu ya kauce hanya ka ce ka sauka ba ka yi saboda mutuncin ya fi komai amma dole a yi aikin kila a samu wasu in ka so ka ce da su jairai ok haka ne kai je ka ga kudin buhu guda sha biyar ya kira mutum wajen ɗari duk ya ba su kudin za su yi sai ya yi wannan zaluncin to ai shi malam da ya yi nashi ne buhu aka ce ya abin nan to illa ka kuma a sa wato idanu mai bincike da zaran an fahimci a ce jama'a don Allah ku tsoraci Allah duk wanda kuka ga zai zo ya yi dabara ya haɗa mutane ku gaya mana shi in kuka ɗauki wannan tsarin kuma sai asirinsa ya tono ku jarraba wannan misali amma da ka fara 'yan kasuwan za ku rigima da su za a taɓa mana abincinmu waɗanda suka saba takura ma al'umma waɗanda suke ci da gumin jama'a za ku rigima da su mu za a kawo mana gaskiya an bi mu gaskiya ne kullum sai mun je umra ya umran ka ta shirme ta zaluntar mutane kun zama blood suckers matsotsa jinin mutane a kamanta wannan mana magani a ce malam gashi nan an baka jami'an tsaro masu kulawa duk wanda ya zo wurin sai an tabbatar da gaske shi mu sai mun kai farashin kayan nan ƙasa hukuma za ta iya don tana da kuɗi dama mai zai faru a ai wani namu ne ya yi jam'iyyar mu ya yi siyasar mu ku taimake shi komai daga nan ke lalacewa har wani abin bakin ciki da nake karanta labari wai wata bari ku ji ƙasashe ne suka haɗu yanzu sun kai wajen kusan guda 30 yanzu suna son su samar da gamayyar tattalin arziki mai suna brics kun san brics da rasha ne da china da gasunan suna son sai sun karya dala de-dollarization kenan de-dollar ɗin ya zama yayi har sun ce naira ta zama ɗaya daga worst performing mafi muni da kudaden da suka ci baya a afirka to najeriya ta miƙa wa yadda muka samu labari fa ta miƙa takarda ta application a ba ta dama ta shigo ƙasar brics an ce ban da ke an kore ta amma south africa wai an ba ta dama ta shiga har da ethiopia ta shiga ban da na shari suka ce dalili saboda mugun cin hanci da ke ɗoyi a najeriya imagine because of stinking corruption and corrupt practices in Nigeria. kamata a gyara wannan abu din ba cin hanci komai cin hanci cin hanci in wannan labari ya inganta to da Allah shugabanni ku ceto mana mutuncin kasar mu nikin abin ka mu da muke zaga ƙasashe abin kunya ne in je wata ƙasa ka kalle ni ka ce kasa ka an kore ta daga BRICS ai ba ni bane breaks din ban damu da wannan ba ina tare da addini to amma kasa ta ce kuma ina kishin ta ina son ta misali baka so kasan ka so yana to nan ne za ka shiga a najeriya ka je gabas yamma ba mai ce da kai ina takardanka ina permit dinka nan ne ka wataya gidan kaka da kakanni amma ko saudiya ka ce hey huwiya athbat huyata identify yourself amma kasa ta to ashe ko ba zan so mutuncin ta ya faɗi ba Allah ka gyara kasar mu magana akai ba abin da ke kira da gwamnati ta sani a dalilin wannan abin an mutu an shiga zulumi akwai a kunci asibiti har yanzu nan da ake ba su da lafiya a duk wannan hukunci da ake babu wannan magana wannan abubuwa to kana ganin gwamnati in gwamnati ta ja wannan abin ya tafi gaba to gaskiya allura ce za ta tono garma magana ta gaskiya da mu mun yi tunanin ajiyan za su shiga rediyo su yi magana su yi godiya domin adalci da kotu ta kamanta musu kuma wani a kotu an yi hukunci kuma alhamdulillahi gwamnati wannan hukunci shi ita fi ita fiyo ya daidai hukuncin da aka yi yanzu ƙwarai kuwa ba a magana rai ba ba a magana radini da muka shiga ba billahi la ilaha illa huwa mala in kaga abin da aka yi a wannan a wannan dara za ka yi mamaki a ci wani ɗan adam wanda yake jinsin bil adama ya zo ya wannan abu ko a ce musulmi wallahi mal akwai wani mutum wani wata kabila da yake haya a kusa da a kusa da shi a kusa da shagunan da muka ba da haya sai yake tambaye cewa to wai wanda ya sa aka wani abu wai baya wanke hannun sa wannan kullum su biyar aka ce yana yi yace baya yanke fuska su biyar aka ce yana yi baya sallah su biyar aka ce yana yi wallahi nake ga maki cewa amma ya aka yi wannan abin saboda su an ga musu duk mutumin da yake wa hannu su yake wanke hannu su biyar ya wanke fuska su biyar ya salla su biyar zuciyarsa tana da taushi wallahi sai sai kunya ta kama mu dalili babu ce ba musulmi bane ce musulmi shi wannan abu Allah jama'a duba a duba wannan abu a duba wannan abu saboda mu a lokacin da farko mu da farko ka san mu ba mu da muna tanan ma anya gwamnati ce saboda ita gwamnati mun san gina al'umma take gwamnati gina al'umma take amma a ce yau wurin da saboda mutum dubu ɗari ko ɗari biyu ke da abinci a gurin dare guda a zo ba takarda ba komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba na son maganar nan amma misali alhaji ba na son maganar nan wallahi sai ina fita daga haici na saboda rashin imanin da aka a gurin nan duk mai imani mai tausayi wanda yake dan adam billahi la ilaha illallah ga wannan abu haka na fita da tashi dukiyar da ka shekara arba'in ruwa ya dake ka ka gudu da barayi ka gudu a mota wallahi ko ta rana muna hanyar Lagos muna gudu wallahi muna gudun barayi sai da muka hau bayan tirela kiyar da aka sako a ciki a ciki sai da muka hau bayan tsakanin tanki tsakanin budi. da kan mota nan ma aka yi amana alfarma muka dare aka rada mu gurin motar mu amma a ce wannan a dare guda wannan tsawon wahalar da kai wani mutum zai lalata maka saboda Allah za ka kaunace wannan mutum za ka ji daɗi wannan kira ga su jami'an gwamnati su ɗauka ɗan kasuwa ma kamar su ne fa ma'aikata muna da muna da muna da lokaci duk ɗan kasuwa yana lokaci ba wai lokaci da ne kasuwanci ba amma ko lokaci da ke na buƙatar hutu tamkafin mutum ya shekara 34 ya shekara 35 na aikin gwamnati ya gama tunanin cewa komai nasa zai je zai kuma zai huta kawo wani kawai ya zo lokaci guda dubu na shekara 34 yana aiki ya zo lalata masa ya bashi ya bata masa shi ya zo bashi mugu rokure masa wani sharri da bai ba saboda Allah da annabi wannan mutum ya kauna shaitan ka shekara 34 kana aiki ka zo kana jin cewa zaka zo ka ci moriya abinda duk ake ba wani haƙƙi za a baka wani zai ce wannan wahala aikin banza kai ba daidai kai ba saboda Allah ya zaka ji ina kira ga su wanda alhakin wani abu yake a kansu da Allah su dinga hukunci kada su dinga misali kada su dinga hukunci a kankin kansu kuma sani dukkan wani abu da mai mulki da wanda aka mulka za mu iya gaban ubangiji dukkan wani abin da aka za a zo da shi wani ba ƙarya bace duk mutumin shugaba da ya aiki akan doka da oda ya tsira amma mu mun imani ba mu ba masana doka bane abin da ake mana masallacin idi ba abu doka da oda ba abu doka da oda akai ba kama ka amma shagunan nawa ka mallaka kai ma gurin ko shugabanci da kai kake na kungiya shugabanci nake na kuma mallaka na kuma mallaka kuma ni daɗin daɗawa sana'a nake a gurin kuma bisa ka'ida ko me kwarai kuwa ai magana ai adin magana ka'ida shi ma wanda yake magana cewa bai ka'ida akai ba a yana faɗa ne a matsayin sa dan adam dole ka san shi dan adam baka rasa shi da wannan tunda me yasa Allah subhanahu wataala ya ce a ranar lahira Allah yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjun bima kanu yaksubun saboda shi baki inda zaka bar shi sai ya sai tanka dan Allah zai danke ba zai bar shi magana ba wannan suna faɗa ne amma duk abin da aka yi sun sani shi don lokaci idan mutum ya abu babu yadda za a yi bai ne wani abu da zai kare kansa ba domin a duniya ta gani so duniya ta gaba tun da Allah ya halicci Kano State ba taɓa abu na zalunci ƙarara wanda shi kansa wanda wanda yi abin ya san cewa ba doka ba irin abin da aka yi a filin idi A da duk abin da ka sani gwamnati